This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin na yau Laraba 6 ga watan Janairu shekara ta 2015. Shugabar asusun ba da lamani ta duniya da ke ziyara aiki ta kwana hudu Abuja ta ce matakan da bankin yake ɗauka yanzu na inganta rayuwar al'umma a kasashe masu tasowa sai dai ƙwararru a fannin tattalin arzikin najeriya na bukatar komawa kan abin da take da shi a cikin gida dangane da abin da ya shafi noma ma'adanai tattaro 'yan ƙasar nan da ake da su a yi amfani da basirarsu da ƙarfin da allah ya basu wajen koya masu abubuwan da ya kamata wajen gina tattalin arzikin najeriya fannin harkokin siyasa kuwa jam'iyyar pdp da ke bayyana goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa wadda a ce wata shi ya sa mata kafa hukumar efcc ta bayyana dalilanta na korafi kan kama kakakinta na ƙasa ai babu wanda zai ce mata an same shi da laifi ai kotu ne take da wannan hurumi mu jira mu ji kotu me za ta yi efcc ai ba kotu ba ne sahaba imam aliyu kuma zai shigo da shirin demokuraɗiyya a yau amma duka sai bayan kun sha labarai thank you Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya zayyana hanyoyin da zai bi wajen dakile yawan kashe-kashe da bindigogi a ƙasar. A yayin wani jawabi mai sosa rai da ya yi ma Amurkawa jiya talata, inda ya ce mutane na mutuwa kuma kullum akan ba da hujjoji marasa gamsarwa na dalilin kasa ɗaukar matakai. Obama wanda ke jawabi a ɗakin gabas na fadar White House zagaye da waɗanda harbin bindiga ya shafi rayuwarsu ta hanyoyi daban-daban. da waɗanda aka kashe musu 'yan uwa da bindigogi da ƙungiyoyin rajin takaita wanzuwar bindigogi da kuma 'yan majalisar dokokin amurka ya caccaki majalisar tarayyar amurka saboda kasa amincewa da kafa dokar gindaya tsauraran matakan takaita wanzuwar bindigogi yana mai kiran 'yan majalisar tarayyar amurka da sauran amurkawa da su yi karfin hali su ɗau ƙarin matakai kowace shekara harbe-harben bindiga na laƙume rayukan amurkawa sama da dubu talatin ta hanyoyin kisan kan kan mai uwa da wabi da masu kashe kansu da tashe-tashen hankula a gidaje da dai sauransu a cewar fadar white house mu ne kadai kasar da ta ci gaba a doron kasa wadda ke fuskantar irin wannan mummunan tashin hankali akai-akai a cewar shugaba obama wanda ya kara da cewa haka bai faruwa a sauran kasashen da suka ci gaba kai ko kusa haka ma bai faruwa da daren ranar litinin fadar white house ta bayyana abin da ta kira matakai na aiki da hankali da obama zai aiwatar ta amfani da ikon taswa wanda zai yi ba tare da amincewar majalisar tarayyar amurka ba mai rinjayen 'yan republican wadda a baya ta yi ta kin amincewa da tsauraran matakan dakile wanzuwar bindigogin matakan da shugaban ƙasar zai yi gaban kansa wajen ɗaukawa za su buƙaci ƙarin dillalan bindigogi su mallaki lasisi kuma ƙarin masu niyyar sayan bindigogi su fuskanci tsaurar tantancewa matakan za su kuma ƙara jaddada dokokin da ake da su a yanzu da kulawa da masu motsuwar hankali da kuma faɗaɗa nazari kan fasahar rage haɗarin bindiga wannan batu ya janyo zafaffar muhawara tsakanin amurkawa masu sukar matakan na cewa ba za ta dakile koko ba za su dakile kashe-kashen da ake yi da bindigogi ba a kasar kuma hakan yin karan tsaye ne ga gyara ta biyu ta kundin tsarin mulkin amurka wacce ta halatta wa amurka mallakar bindigogi jiya talata hukumomi sun zakulo gawarokin yanci ranar akalla 36 ciki har da yara da dama waɗanda ruwa ya ci su nesa da gabar turkiya bayan da jiragen ruwan da ke dauke da su suka tuntsire sanadiyar tangadin teku yayin da suke kokarin isa tsibirin lebros na kasar girka a cewar jami'ai da rahotannin kafafen labarai an ceto sha biyu daga cikin 'yanci ranin ba tantance adadin jiragen ruwan da suka nitsa sanadiyar iskar da kan auku a wannan lokaci ba to amma kafar labarai ta dragon ta ce abin ya shafi akalla jiragen ruwa biyu an tsinci gawarokin akalla 24 a gabar gundumar alfryakiv yayin da sauran kuma aka tsince su a gabar dikili wani wurin shakatawa mai tazara kilomita kimanin hamsin daga ayyalik wannan hadarin wanda ya fi muni cikin haɗarurukan da aka samu rahotannin aukuwarsu a yankin aegean a shekara ta 2016 ya faru ne a daidai lokacin da turkiya wato tarayyar turai ke matsawa turkiyar lamba ta dakila kwararar bakin haure kan iyakokin don a saka mata wato a saka mata da tallafin kuɗi. Wani sojin Amurka ya mutu sannan wasu biyu kuma sun samu raunuka jiya talata yayin wata fafatawa a lardin helman na ƙasar Afghanistan inda mayakan Taliban suka faɗaɗa harkokinsu a baya-bayan nan. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce rukunin dakarun Amurka na musamman su ne ke wani aiki daura da birnin marja inda aka yi wani mummunan fada cikin makonnin baya-bayan nan sakataren yada labaran pentagon peter cook ya gaya manema labarai jiya talata cewa an buɗe ma sojojin amurka ne wuta yayin da suke gudanar da atisaye da horo da kuma koyar da dabarun yaƙi ga takwarorinsu sojojin afghanistan na musamman an tura jirgin sama mai saukar ungulu ya kwashi waɗanda suka samu raunuka to amma sai kasa tashi daga marja ɗin bayan da wani makamin da aka harbo yadda dira kan wata katanga kamar dai yadda wani jami'i a ma'aikatar tsaron amurka ya gaya ma muryar amurka bisa sharaɗin sakai sunansa ya ce har yanzu jirgin sama mai saukar ungulun na marja inda yake ƙoƙarin kwasar waɗanda suka samu raunuka wani jami'in kuma kanar ɗin sojin amurka michael lohan ya sha shaida muryar amurka cewa ba harbin jirgin aka yi ba a cewar wani babban jami'in kuma na ma'aikatar tsaron amurka tsananin barin wuta ya hana jirgin sama mai saukar ungulu na biyu sauka marja na ɗaya daga cikin yankunan lardin helman da ke ƙarƙashin ikon taliban taliban ta kwashe wata da watanni tana matsa lamba ma wannan lardin da ke kudu inda ake yawan noman fulawoyi goma daga cikin lardunan helman guda sha hudu au sun fada hannun taliban au ba su da fayyacaccen matsayi a yakin da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da mayakan taliban to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tawagar majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar afirka ta tsakiya ta ce tana kan binciken wasu sabbin zarge-zarge na lalata karfi da yaji da kuma cin zarafi da ake ma sojojin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a babban birnin ƙasar tawagar wadda ake kira muniska a takaice bata bayyana dalla-dalla zarge-zargen ba a bayanin da ta yi a jiya talata to amma ta ce wasu jami'an asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya sun gana da wasu da abin ya shafa waɗanda duk 'yan mata ne kuma suna taimakon su da jinya da kuma kiwon hankalinsu. Labaran duniya kenan kuka saurara. shugabar asusun bada lamani ta duniya christine lagarde ta gana da shugaban najeriya muhammadu buhari jiya a ranar farko ta fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu da ta kai kasar inda ta bayyana cewa matakan da asusun ke dauka zai inganta rayuwar al'ummar kasashe masu tasowa bayan ganawarta da shugaban kasar ne ta kuma yi hira da manema labarai wakiliyar madina dauda ta halarci zaman ga kuma rahoton da ta hada mana But things in a complicated way. The source of revenue for of Nigeria, which... Hakika lamura sun canza ta hanya mara daɗi. inda babbar hanyar kudin shigar najeriya wato man fetur farashinsa ya yi ƙasa da kusan rabi don haka wani babban abin damuwa ne shugabar hukumar lamuni ta duniya christine lagarde ke magana bayan ganawa da shugaba buhari a ziyarar wuni hudu da ta kawo nan abuja we discussed the challenges ahead stemming from the oil price reduction. lagat ta ci gaba da cewa mun tattauna batun raguwar farashin man da shugaba Buhari da hanyoyin natsuwa wajen tafiyar da lamuran kuɗi don biyan bukatun karuwar yawan mutane ta hanyar matakai na dogo da gajeren zango. Hakan kuma zai yi nasara ne ta hanyar gano hanyoyin samun kuɗin shiga na cikin gida. be identified in order to compensate the shortfall resulting by the oil price decline. shugabar ta kara da cewa bata zo najeriya ne don zantawa kan ba da lamuni ba amma tana goyon bayan hanyoyin tattalin arziki da za su samar da kuɗi don gudanar da kasafin kuɗi. Wani ɗan jarida ya tambaye ta, me yasa ƙasashe masu tasowa ke ƙara talaucewa akan ƙa'idojin hukumar bada lamunin? If I may say, I think that you have a slightly outdated view of the island. <laughs> Uh, certainly Lagat ta ce ɗan jaridar na maganar shirin hukumar a da ne ba yanzu ba. Ta ce tun da ta hau kujerar wannan lamari ya canza ga ƙasashe membobin ƙungiyar 198. Hukumar kan ba su shawari ne kan lamuransu na tattalin arziki a shekara inda mukan tsage musu gaskiya ba don daɗaɗa musu rai ba. Hakanan muna ba wa ƙasashe shawari ƙwararru na inganta tattalin arziki. The lending that we provide because nobody else is prepared to na ƙarshe shine ba da lamuni bisa ƙa'idoji kuma ba shi ya kawo ni ba yanzu Masana tattalin arziki irin su El Harun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha na ganin wannan tsari na samun kuɗin shiga shine mafita. Dangane da abin da ya shafi noma, ma'adanai, tattaro 'yan ƙasar nan da ake da su a yi amfani da basiransu da ƙarfin da Allah ya basu wajen koya masu abubuwan da ya kamata wajen gina tattalin arzikin Najeriya. Waɗannan abubuwa guda uku babu abin da ya fi su. Mutane, human resource, an watsar da mutane a Najeriya ba a basu muhimmanci. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe a duniya duniya inda ake samun leburanci a banza ka ini gaba daya a baka naira ɗari biyu ko ɗari uku in gwamnati tana da hikimomi da dubaru ya kamata a zo a fitar da tsari na musamman dangane da mutanen da muke da su na birni da na ƙauye tun daga wanda ya yi firamare zuwa wanda ya gama jami'a da wanda ma bai yi karatun ba akwai sana'o'i bila adadin wanda za a iya ɗora su a kai su ba da gudunmuwa wajen gina tattalin arzikin najeriya ya zama na mafi karfi a nahiyar afirka gaba ɗaya. za a jira a ga yadda gwamnatin najeriya za za bullo wa samun kuɗin gagarumin kasafin kuɗinta na naira tiriliyan shida da alamu dai imf ɗin sai ta shigo da kuɗi ko da ta bayan fage ne madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya ana turka turka saboda kuɗi da mutum ya janye wando don saboda kuɗi daga harkokin tattalin arziki kuma sai siyasa inda hukumar efcc ta gayyaci kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa olisa metu bisa zargin sama da faɗi da dukiyar al'umma wakilin hassan maina kaina na da ci gaban rahoton cikin wata sanarwa mai dauke da sanya hannun sakataren jam'iyyar na ƙasa farfesa adewale oladipo jam'iyyar pdp ta buƙaci hukumar efcc da ta gaggauta sako mata kakakinta mr olisa metu da ake zargi da halasta kuɗin haram sama da naira miliyan dubu pdp ta ce kame olisa metu bai zo mata da mamaki ba ina yi la'akari da irin barazanar da ta ce ya ta fuskanta daga apc da ma gwamnatin tarayya da pdp ta ce ta shiga rudani da kuma ke kokarin rufe bakin yan adawa na tuntuɓi mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa barista Abdullahi Jalo kan wannan kame. PDP ta sha faɗan matsayinta a kai cewa lallai lallai muna goyon bayan hana cin hanci a Najeriya. Shi na wani Olisabetu ga da aka yi abun da ya kamata kowa ya sani cewa in an kama mutum ya kasa kai shi kotu kada shige awa ashirin da hudu ai babu wanda zai ce mata an same shi da laifi ai kotu ne take da wannan hurumi mu jira mu ji kotu me za ta yi EFCC ai ba kotu bane maganganun cikin gari kuma ba kotu bane ai akwai batanci mu jira mu ga kotu me matsayin ta. amma barisa shi national secretary ya ce wannan kama Olusegun da aka yi bita da kulli ne me zaka ce akan wannan matsayi na sakataren jami'ar ku na kasa baki daya to ai ba zai yiwu yana faɗan wani abu ina faɗan wani abu ba hasan mai na kaina tunda an kai tu kotu na tabbatar kotu za ta yi adalci a ji matsayin kotu so bana son ya faɗi magana shi professor wani Oladipo ni in faɗi wani magana daban tunda ni ina ƙasa ba zai zama na abu mai kyau ba ita dai gwamnatin tarayya ta sha jaddada cewar yakin da take yi na cin hanci da rashawa a kasar irin na kan mai uwa da wabi ne inda ko da a baya kaɗan sai da shugaba muhammadu buhari ya ce kar kowa ji sa amma duk wanda ya san ya tafka aika aika to ya kuka da kansa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. da To bari kuma manufi jihar Adamawa Najeriya inda aka kama hanyar zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya ji ta bakin waɗansu masu ruwa da tsaki bayan wani zaman sasantawa. Na yi kusan mako biyu, ba na karfe da gidana, ina daji nan, ba a dina bin je gidansa ba. Ni an ci gona na haka, an kewaye shi kamar titi mota, wancan yara ne, a ci a yi haka, a yi haka, a yi haka. to sai dai kuma a wani yunkuri na magance wannan matsalar ne ma ya sa yanzu haka kungiyoyin manoma da kuma na yin yunkurowa a jihar adamawa inda ma aka soma gangami da kuma tuntubar juna tsakanin bangarorin biyu yunkurin da yanzu ma ya soma kawo natija yayin wannan gangami ne ma mataimakin sarkin manoma alhaji sa'idu halidu ya ko bayyana muhimmancin manomi da kuma kiyaye ga ci gaban kasa wanda ko yace dole ake kai zuciya nesa ta zama tsakanin mu a matsayin mu manoma gaba ɗaya da makiyayi da wanda ke shuka iri ko hatsi ya tsira don saboda mu magance matsaloli da ake samu musamman ma na barna da ake samu ake yi a gonaki wanda zan ce alhamdulillah an ɗau mataki masu kyau wanda har an zauna mun yi kusan abubuwa kamar da jejeniya tsakaninmu wanda ya shafi yadda za mu tabbatar cewa dazuzzukanmu ba mu da matsala ko kaɗan wanda ya kama ga yadda ake kiwo kiwo da rana ya kamata a yi ba da dare ba duk wanda zai kiwo da dare barna ne to sai dai kuma shi ma a nasa jawabin shugaban kungiyar tabitar fulako alhaji abdul ali ya ma fara ne da bada baki ga manoma bisa abubuwan da suka faru. Bangaren manoma ina mai baku guri don Allah Allah ya baku guri. Abin da za mu yi a wannan tafiya dole ne mu tabbatar da gaskiya da adalci a wannan tafiya. Bisa ga irin fadace-fadace da wannan ya taba wannan da sace-sace wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan ya sa muka kafa ta bital fula ku da jama da masu ai duk mu fulanin ma muna da gonaki tun da barna bakin suke yi me yasa ba su shi gonakin mu ba ba wani wanda bai san yaronsa mai laifi ba sai dai kiyayi kamar adamawa da jihar taraba ita ma ta sha fama da tashe-tashen hankula tsakanin makiya da manoman to koshin ya za a sha kan wannan lamari a taraban honorable abace ibrahim baba wani mai fashin baki ne a jalingo fadar jihar na ko ganin dole ma gwamnati ta tashi tsaye shi manomi ya sani ba yadda zai yi tafiya ba makiyayi shi makiyayi ya sani ba yadda zai tafi dole sai da manomi amma kuma ya za a yi a samu wannan sai an samu zaman lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 12 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin zamu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji wainar da ake toyawa a shirye-shiryen zaben ƙasar mai zuwa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yaƙin neman zaɓe ya kan kama gadan-gadan a jamhuriyar Nijar ana kusan wata ɗaya da rabi kamin 'yan ƙasar su ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓi shugaban ƙasa da kuma wakilansu a majalisar dokokin ƙasar. Sulaimu Mini Barma ya aiko mana da wannan shimfiɗa. Yanzu mun yarda da cewa ba su san zuwa zaɓe ne so suke lokacin zaɓe ya wuce a ce a manda Alhaji Isu mamadu ta ƙare kenan dole ya sauka da kan kargan mulki. ta ji nihinsu to mu ko ba za mu taɓa yarda da wannan abun ba. Za mu tahiya zaɓe kuma za mu tsayi tsayin daka domin a yi zaɓe cikin gaskiya domin karin ba za mu yarda ba mu a saci su kuma za mu ɗaukan matakai wanda ba za mu yarda a isa ta zaɓe ba wanga zaɓe abin da muke shiga abin da muke gani in sha mu Allahu wannan gwamnati babu zancen ta zarce wuri shi irin yadda ɓangarorin siyasar ƙasar nishiyar ke soke soke manufofin juna kenan da zumar samun yardar 'yan ƙasa akan maganar zaɓuɓɓukan da ake sa ran soma gudanarwa a watan gobe lura da yadda 'yan siyasa suka mai da shirye-shiryen zaben na 2016 tamkar an kaddamar da yakin neman zaɓe ya sa hukumar zaben ƙasar wato seni a watan nuwamban da ya gabata jan kunnuwan 'yan siyasa da su dakatar da wannan yunkuri da ya saba wa dokokin nijar sai dai abin tamkar ana magani kai yana ƙaba shekara biyar ba abin da suka aikata na a zo a gani babu wani aiki waɗanda suka ma yawancin al'ummar nijar ba abin da suka mai da gaba kan shi sai cin hanci sai rashawa sai kwasa kuɗin ƙasa suna sa aljihunsu yau kasan nan kowa ya san akwai matsala duk wanda shigar kana ya sa tsawon to ba za a yi ba ko na san na imani talakawa Nijar su zaɓe su. Allah shi kai mana lokaci isu ya yi takara da su ai kuma ya kabra musu kayi. ai ba ga baki ba ne mutanen Nijar suna nan sun ga abin da Usman ya zana shugaban kasa sun ga zaman da Hamma ya zana firaminista sun ga zaman da Sani ya zana firaminista. sun ga zaman da isuhu yake yi abin isuhu yake yi a cikin ƙasar nan a gida da waje a yamai da ƙauyuka. Tarihin zaɓuɓɓukan jamhuriyar Nijar ya nuni da cewa zaɓe bai taɓa zama wata silar tashin hankali tsakanin jama'ar ƙasar ba. Sai dai kuma a wannan karan 'yan ƙasa sun fara jan hankulan 'yan siyasa ganin yadda 'yan magana suka ce sani sanin hauka zub da miyau. ina jan hankali 'yan siyasa dan aladan annabi mun gaji dan aladan annabi mun gaji da wannan kasa sa samun cikin rudani cikin kasa wanda Allah ba shi da shi Allah riga ya zaɓa wanda yake so sai hakuri da Allah ni zaɓe tsakani da Allah na wanda Allah ci ai da adalci muke fata mu dai ni dai abin da nake so ga talaka mu na yau da su gane da cewa abin da duk suke yi su hankalta su diba su ga wanda kake so shine kake jiwa ka jiwa ma wanda dai ka san da cewa ko kana kuka ne kahin ma kai kuka mutanen nan ya san matsalolin ka to mu yan kasa muna gaida dai sai ni yan siyasa da yan opposition da yan majority din da Allah muke tambayar su su tsaya a yi zaɓe tsantsan wanda Allah ya ba sa'a ya samu wanda bai samu ba kuma ya taimaka ma wanda ya samu din Nijar ta ta gaba cikin kwanciyar hankali. A ranar 30 ga watan Janairu nan ne za a kaddamar da yakin neman zaɓe a hukunce sannan a rufe a karfe 12 na daren 19 wayewar 20 ga watan Fabrairu. Ranar takwas ga watan jiya mun gabatar da shiri kan siyasar Nijar ɗin, inda muka zanta da Farfesa Bube na Maiwa ɗan asalin ƙasar Nijar ɗin wadda ya kai ziyara ƙasar tasa ta haihuwa na tsawon wata uku daga Senegal inda yake karantarwa a jami'ar Anta Diop. Ga kaɗan daga cikin hirar da muka yi da shi a shirin na ranar takwas ga watan Disamban. Me za ka ce dangane da yancin faɗin albarkacin baki daga 'yan ƙasa da kuma su 'yan hamayya? Eto, eh eh, a duka dai ne irin abin da na gani a kan gaskiya yau 'yan ƙasar Nijar suna nan suna jiran wannan eh, jam'iyya wadda take rika iko ta cewa da kamar bata barkata musu wani abin kirki ba suna jiran cewa da su juyar da su. na ji su ma'aikanta suna wani ikirari suna faɗin wai za su wucewa tun zagaye na farko wannan ikirari ne kawai na kamfani ba gaskiya ba ne jamhuriyar nijar akwai tarihi na zaɓe inda ba a da wannan jam'iyyar siyasa wadda za ta cewa za ta hutuwa tun zagaye na farko ta wuce sai dai fa kuma in wata dabara gare su can wadda 'yan nijar sun ba da ita ba ina nufin ne wato kamar irin yadda aka yi a jamhuriyar gine irin yadda aka yi a cote ko irin wanda aka yi mali da burkina faso wato cewa da sakamakon zaɓe suna da shi eh, tare da wasu kamar abokansu na kasashen turai suna da shi da za su zo su na'urori kawai abin ya fito masa amma muddin ya zamanto zaɓe ne na 'yan kasar niger aka yi amfani da shi abin da za a fito cikin akwatin zaɓe ba ta yiwuwa a jamhuriyar niger a ce kamar yadda jam'iyyoyin siyasa suka kahu a cikin wannan kasar a ce wai mutum guda za a zuwa ya wuce zagayen farko Eh, tun da ya zamanto ba kamar ana zargin su da cewa ma ba su zo suka yi wani babban aiki ba na a zo a gani alal misali kamar in aka ɗauka wannan maginan mai da ake kira matatan mai da ake kira soraz a yau ya take in aka ɗauka kuma wannan hanyar jirgin ƙasa shekaran jana karanta hanyar jirgin ƙasa da suka ce za su kawo tun daga jamhuriyar benin har ta shigo nijar ita ma kan kanta ta tsaya wato sun yi babban kuskure guda shine cewa inda kamar aka ce fannin noma da kiwo suka ba da karfi gare shi da yau eh, Nijar sai da sai mutane su rika ta alhamdulillah. Sai dai wani jami'i na jam'iyyar PNDS tarayya wacce take mulkin kasar Alhaji Ibrahim Shitu ya kira tashar mu inda ya zanta da Abdulaziz Adali Toro. domin ya mai da martani kan bayanan da farfesa na maiwaye cikin wannan shiri. Abin da ya faru kwanakin baya na ji kunyo wata fira da shi farfesa buga na Maiwa ya nuna ke babu babu demokrasi yanzu har ya nuna ke eh, lokacin Tanja Mamadu ya yi yau demokrasiya a Nijar. To, shi na nika son in tunatar da bube na maiwa <clears throat> a lokacin tanja mamadu har ya ya yi tsaka mai wuya ma nan a hilin murya amurka na tsaka mai wuya ya ce babu wani lokaci ko ko babu wata ƙasa da aka keta demokrasiya ka wani nijar kuma kamar lokacin tanja shi da shi ya faɗi wannan in ya mance ni ban mance ba mu mun saurare shi na biyu ya yi magana kuma abin da nika so in tunatar da bube na maiwa ya zo kwanakin baya a nan nijar ya yi taron siyasa a dogon duci maganganun da yi da babu demokrasiya a nijar da yanzu watakila yana kame dan yayi magana akan kabilan ai Niger akwai doka wadda ta hana kabilan amma yayi magana a siyasa a kabilan can a dogon duti inda babu demokradiyya da an kama shi na biyu ya yi batun idan shugaban kasa zai wuce a nan nyamai za a tattara hanyoyi da gama da 'yan kasuwa da 'yan da ma'aikata kowa na kuka da irin waɗannan da tare hanyoyin da ake ya kamata bube na mai faɗa muna a duniya kaf gaba ɗaya shi gwada muna ƙasa da shugaban kasa zai wuce a kaf bar mutane dukume da da circulation da da da kwartajikin shugaban kasa su haɗu kan hanya ba wata ƙasar duniya wadda za a wuce da shugaban kasa zai wuce dole sai an tsaye da mutane na shugaban kasa shi wuce ba a Nijar kawai an ka fara ba kuma ba yanzu na an ka fara ba lokacin shi shugaba iso muhammad bube shi san da wannan na uku ya yi magana akan siyasa a nan nijar bayan duk da ya kare kwanakin ba ya yi magana akan wani farti wai akwai wani farti na a nijar suna ne kishin kasa da mata da yara su suna shiga wannan farti a yanzu mu ba mu san wani mata ba ko wani ko wani yara matasa shiga wannan farti kuma wannan farti yaushe da an ka yi yaushe na shi bube na mai san wanda ya shiga wannan farti balantana har sai can senegal shi na ba da labari ko ko shi ne wannan kamfani bube na mai wa in yana son siyasa ya zo a Nijar ya yi siyasa ya zo ga hili da mai doki sai mu yi siyasa da shi wannan farti da suka zance wanda a shugaban farti ko ko wanda ya kiran farti nan PNDS ta tallata shi a arewacin ma Nijar har aka san shi kwanakin gana ai ba a wuce shekara ɗaya ko shekara biyu da rabi har ya yarda shi mutum arewa na amma PNDS ta tallatar da shi a arewacin Nijar har aka san shi har ma ya san ta nuna muke mutanen arewa dan arewa ne ai da shi bai zama mutumin arewa bane saboda haka mu muna kira da bube na maiwa mu mun doke shi mutum mai ilimi ba mu azza shi zai maganganu na tsaurai ba ko ciki shi ilimi da zaran saurayi ya shiga cikin ilimin sai shi ɓaci amma abubuwan da shika faɗi yanzu sun saba ma abin da gaskiya ta tabbatar maganganun da duk shika faɗi yanzu na saurayi na babu wata magana ta gaskiya wadda bube mai yau ka faɗi. masu ga wannan matashiya. political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu rufe bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Da kuma haka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin Sulaimu ne Barma da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. a nan nisa habu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban amurka barack obama ya zayyana hanyoyin da zai bi wajen dakile yawan kashe-kashe da bindigogi a kasar a yayin wani jawabi mai sosa rai da ya yi ga amurkawa jiya talata inda ya ce mutane na mutuwa kuma a kulle yomin kuma an kasa gabatar da hujjoji masu kan gado jiya talata hukumomi sun zakulo gawarwakin yanci rani akalla 36 ciki har da yara da dama waɗanda ruwa ya ci su nesa da gabar turkiya bayan da jiragen ruwan da ke ɗauke da su suka tuntsire sanadiyar tangaɗin teku yayin da suke ƙoƙarin isa tsibirin lesbos na ƙasar girka an ɗage tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin burundi da ƙungiyoyin adawa ba tare da faɗin ranar da za a yi nan gaba ba wani sojin amurka ya mutu sannan wasu biyu kuma sun samu raunuka jiya talata yayin wata fafatawa a lardin helmin na ƙasar afghanistan To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. kafin mai sallama bari in mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga ango da amarya musa baban gida ayuba laslimbo daɗin kowa wato daɗin maji sarkin daɗin das da rabeka isiyaku gidan filo waɗanda aka ɗaura aure makon jiya allah da zaman lafiya da albarkar zaman tare a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.